يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata muna ashirin ga watan rabi'u sani hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta 2022 a yau za mu yi darasi na 114 a wannan littafi mai albarka lu'ulwar marjan fi matafaka alaihi shekhan littafin da ya tattara da sai mafiya inganci wanda bukari da musulun suka yi tifakin fitar da su a cikin sahihansu in ba manta ba muna cikin kitabul hajj za mu tashi babi na sattin wallafi ya ce babu Jubil mabiti bi minan layali ayyamin tashriqi wa tarkhis fi tarkihi da ahli sikaya wato babin da zai bayani akan wajabcin kwanan mina dareren mina su ne kwanakin da ake kiran su ayyamu tashri sha ɗaya sha biyu sha uku watarhis fi tarkihi da yin rangwame da yin ruksa ga barin kwanan da ahli istiqaya ga masu hidimar sha da alhazai su an masu rangwame kila suna kai kawo tsakanin nan inda harami yake inda zamzam yake su ne masu shayarwa to an masu rangwame ba sai sun je mai na wannan kwanakin ba saboda wannan hidimar da suke ta al'umma amma in ba su ba masu irin wannan aikin to lallai wajibi ne kwanan mina idan aka ce abu wajibi in ka bashi kenan sai ya ka kai ga yanka wasu malaman suna cewa lalle wanda ya bar kwanakin mina sai ya yi yanka domin ya bar wajibi wajibi a hajji shine abin da in ka bar shi za ka yanka sai ka mana hadisi na 828 hadisu abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qal استأذن الأباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا min ajli tiqayatihi fa adina la wato hadisin abdullahi dan umar ne Allah ya kara musu yarda yace al-abbas bin abdul muttalib babban manzo kinan sallallahu alaihi wa alihi wato ainihin ya nemi izinin manzo sallallahu alaihi wa an yabi ta bi makka cewa ya kwana a makka layali minan kwanakin nan da ake na mena sha ɗaya sha biyu sha uku rishi al'abbas ya nemi annabi masa izini ya rika kwana maka saboda mai min ajali sikayatihi saboda shayar da alhazai da su ne masu hidima alhazai masu shayar da su fa'azina lahu sai manzo ya masa izini tun daga nan aka sami cewa masu hidimar shayar da alhazai an masu izini su su zauna su kula da wannan shayar tun da shi ma aiki ne mai zaman kansa a wancan lokaci shayar da zamzam ɗebowa ake jawowa ake a guga ana bayarwa to yanzu Allah ya kawo sauƙi an sa injinoni da komai ga sanan amma duk da haka za ka ga ana ɗiba a sa a kula kula ta sanyi da kula ta ruwa wanda ba mai sanyi ba masu wannan aikin wanda za ka gana musamman ne aka ɗauka to da za ta haɗa su je aikin hajji sannan ga wannan aikin to suna da dama a yi masu izini su zauna su ta wannan sha da ruwan ba sai sun je mina ba wannan hadisi yana nuna mana kina in babu wani uzuri to lallai wajibi ne alhaji kamar yadda muka karanto da ku a baya in ya zo ya tsawafinsa tsawafin ifaba kamar yadda annabi ya tsawafin ifada tun ranar yammun nahar rana ta goma kuma ya koma a zahar ma ce masa amina wanda ji ya san yadda ranar goma kai ayyukan nan ka zo maka kai tsawafi har ka koma arfa da a zahar lallai kowa ya san himma irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam dan mutum sai da gaske zai zo ya iya wannan ya koma a zahar ba ce masa a cikin makka ba kama shi annabi ya zo ya tsawafi na ifada ya koma mina a can yi azhar to kai ma haka ake so in ka yi ka koma ana so ko dai baka koma da azhar ba kakkai da rana ta faɗi ma sai kana cikin kwarin mina kun gane da kyau ka zo ka yi biki nan to sai ka koma wato rana ta faɗi ma ka riga ka shiga da'irar mina haka ake so to wannan shine kina wanda ba mai uzuri ba amma mai uzuri masu hidima alhazai su amma su da ba su uzuri kamar da muka ji a wannan zahirin hadisi na abdullahi dan abbas wanda bukari ya fitar cikin kitabul hajji babu siqayatil hajj sai babi na Shi shine babun fi sadaqati bil humil hadiya wato hadiya wa juludiha bil humil hadi wa juludiha wa jalaliha babin da zai bayani akan yin sadaka da naman hadaya da fatun hadaya har da ma shimfiɗin da in an kasan raƙum yana ɗauke da shimfidin, kuma shimfidar ɗin da shi an yanka shi kaga shimfiɗar abe kamata a watsa da ita ba ita ma sai a sadaukar da ita to duk waɗannan shine za a yi mana wato aka yi babi cewa babin yin sadaka da naman hadaya da abin da ya shafi wato fatata da mashin fitin da suke ɗauke da su a da hadisi na 829 hadisi ali ibn abi talib radiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaquma ala budni wa an yaqsima budnahu kullaha aluhumaha wa juludaha wa jalaliha ولا يؤتي في جزارتها شيئا أخرجه البخاري حديث علي بن أبي طالب الله قال ما سيرنا لله النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر تشيشي da ya tsaya a kan raƙuman da zai yi hadaya da su mun karanta wannan hadisin a baya tsayawa a kai ma'ana ya kula da yadda za a soke su yadda za a feɗe su yadda za a yi sadakan naman da fatar da kasusuwan da komai dai wanda mun karanta da ku a bayara kuma ɗari ne ɗarin na annabi ya soke sattin da nawa sattin da uku da kan shi. wannan kaɗai zai na maka himman manzo domin su kai raƙumi ba ƙaramin aiki ba ne ko guda goma aka ce ka soke su hannunka nan balle a ce ha soke sattin ka ka sa annabi ba rago ba ne sattin da wani abu sannan ya ban ma aliyu ya ce ƙara sauran to shine hadisin ana ya cewa an yaksima wato na hukulaha ya raba wannan naman dukkan wannan wato in an ce na, ana ilakin shi akan raƙuma akan shanu har ma ƙananan gudu amma an fi akan raƙumi musamman wanda za a yi hadiya da shi wai ce tsaya akan luhuma ha nama da yadda za a gyara shi kuma a sadaukar da shi wa ha, da fatin wato nasu wa jilalaha da kuma shimfiɗinsu wala yau iya fi jizarati ha shay'an karya ba masu fiɗansu komai daga cikin naman da sunan lada kun fahimta ana kai ce za a gama a ce ɗauki fata ita ce ladanka a'a ba a haka ayyalla ita ma fatar sadaka ta ake yi ba in ka bashi a matsayin lada kamar ka sai da ita kina tunda ba dole ka biya shi lada ba to kaga an kace dauki fata lada ko kuma ga nama kaza yi kuma a matsayin ladan aikinka to kamar ka sayar kenan shi ko abinda ake sadaka da shi ba a sai da komai cikinsa yasa annabi ya ce kada ya ba masu wannan mahautan da suka gyaran kada ya ba su komai a ciki a wata ruwayar annabi ya ce za mu ba shi daga gare mu wato daga abin da ke mu kenan za mu biya shi sannan kuma bayan ka biya shi ka ɗau nama a matsayin sadaka shi ma ka ba shi wannan babu laifi wannan kyautatawa ne ba wai ka ba shi ne a matsayin ladan aikinsa ba a kharajahul bukhari kitabul hajji babun yutasaddaqu bi jirudin hadi babin da ya bayani akan ana yin sadaka ne da fatul wato hadaya hakanan nan ma fatul layya in kai layya su ma ba a ba mahauci Hakin a matsayin lada haka nan ba ka ɗauka ta sayar a duka sadaukar da su ake tun da kan sadaka ne hadisi ya eh, babin muna uku babu naharin badani kiyaman muƙayyadatan wato babin da zai bayani a kan soke raƙuma tana tsaye kuma tana wato ɗaure da ƙafata ta hagu ƙafa hagu ko wannan ce kafa hagu to za a sa haka sai a ɗaure ta maimakon a bacci duka tana tsaye da kafa ko hudu to sai a bacci ta tsaya da kafa uku ita ɗaya ta hudun sai a haɗa ta a ɗaure haka shine mu muƙayyadatan sannan kuma yaman tana ce ba wai tana kwance ba dalili hadisin mu na 830 hadisin ibn umar radiyallahu anhuma annahu ata ala rajulin kada ana ka bada na tahu yan haru ha kala ibu asa kiyaman muƙayyadatan sunnatin muhammadin sallallahu alaihi wasallam a kare da sulubu kari a abdullahi dan umar allah ya kara masu yarda ya ce lallai wato ata ala rajulin annahu ata ala rajulin kada ana ka na tahu yan haru shi abdullahi dan umar ya zo kan wani mutum ya gurfanar da wato taguwarsa zai soke ta sai yadda ake kwantar da su kasan kwanciyar rakumi dai to ya kwantar da ita irin wannan kwantarwan zai soke ta a kwanci ƙala sai abdullahi ɗan umar ya ce mai eba aka ta da ita miƙar da ita kiyaman tsaye ta zama a tsaye muƙayyadatan kana mai tsaure mata ƙafar hagu kenan sannan in kai haka shine sunnata Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine kai sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kaga kun mai yadda su sahabbai suke in ga wani zai abu ba sunna ba sai kai mai nasiha mu ko yau sai ka zira mai ido wai kada kai laifi kada ce maka dan izala ko kada ce maka ahli sunna sai ka ga mutum yana ta aikin bid'a a ba ruwanka da shi makwabcinka ne abokinka ne ko a kasuwa ko a shago ko a ofis yana ta bid'a ba kai mai wa'azi wannan kuskure ne Abdullahi dan Umar abu ya gani fa kawai zai yanka raƙuma tana tana gurfana irin yadda suke ce a ta da ita kuma ka ɗaura ƙafa ta ta wannan ita ce sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata duk abin da ka gani wani yayi ba sunna ba kai mai wa'azi ba ruwanka da zargin da zai ma da tunanin da zai a kanka. kai dai ka gaya mashi in ya ji layi, alham in bai ji ba kuma kai ka sauka naka haka abdullahi dan umar yi ma wannan sahabin ya ce mai yin haka shi ne sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai an gane da kyau wannan kenan hadisin da ya ka mana aya ɗaya kuma ina ga ya isa hujja ko kari ya cikin kitabul hajji babu na mu kayyada can babin soke raƙumi tana ɗaure da kafar hagu aga nan yin hakan shi ne suna ba wai ka soke ta kamar yadda na ga wani kilim wani ya je wa raƙumi ya kan shi ya damfi wan shi ko ya rika wujijjiga shi raƙumi banda wurewa Allah ma yi ka isa maka kusance shi hmm? ka kagan an ɗaura kafar ai babu yadda zai iya tafiya amma ka kawai ka je ka shi ai ban da horewa Allah kai ma ka san yadda kuma kanka ina jin sai abin da Allah ya shi yasa sai a yi abin ya dace wannan duka dan a fita daga ma'auka mu haɗari kenan ko babi na 64 babu istihbabi ba'sil hadi ila al-haram liman la yuridu dhahaba bi nafsihi واستهباب تقليده وفتل nan ورنن فتل ko katili to ba kafin ba ne fa'un ne e wa fatilil kala'iri e to ana gugo na wa kane nuna e wa annaba ifahu la yusiru la yusiru muhriman wala yuhrimu alayhi shay'un bi zalik dogon babi kinan ko yace babin dake bayani akan mustahabbancin kora hadaya zuwa haram na makka kenan liman yuridu zihaba bi nafsi wanda yake so ya tafi da kanshi Wasu ta kalidihi da kuma mustahabbancin rataya mata alama ta cewa wannan ta hadaya ce a wuya aka rataye wannan wa fatilil kala'idi da kuma kwance wato wannan ita rataye din wa anna wato wa anna ba'isahu la yusiru muhriman wanda ya aika da dabbar hadaya a kai ta can makka kenan shi yana inda yake ba dole sai ya zama yana cikin kamar mai harama da hajji ko umra ba wala yuhrimu alaihi shay'un bi zalik ko ba wani abu da ya haramta a ce ya daina gila duk ba ku gane maganar ba ko abinda ake nufi kai ne kana kana nan lokacin aikin haji sai ka aika da hadayar ka cewa kana son haji a maka hadaya kun fahimta kai kana nan ba sai ka je ba a kana iya zuwa da kanka amma ba da niyyar haji ba kai dai hadayar kawai kake so ka kai da kanka bukatar ka lokacin aikin haji a yanka a matsayin hadaya ko kuma ka aika wanda za shi ya je kai kana garinka wanda kake garin naka ba sharaɗi ne sai ka zama kamar mai aikin haji ba ne mai aikin haji yake akwai mahazura dole zai nisance su ba aski eh? ba kaza ba kaza to ba haka aka ce ba zan ka aika hadayarka ka ce ba za ka yi aski ba ba za ka yi kaza ba har sai an yanka su sannan za ka yi ba ba haka aka ce ba ya halatta habi ne kana da niyya ka aika hadaya yi maka a can lokacin abin nan kuma kai kana inda kake kana harkokinka da komanka na wanda ya halatta abin da ba dole wato wanda ba mai hajji ba yake ai an sani sabin da yake so ki ne bayani sai ce hadisi na 831 hadisu Aisha radiyallahu anha qala fataltu ila bunin nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadayya thumma alladaha wa ash'araha wa ahdaha wa ma haruma alaihi shay'un kana uhillala akhrajahu al-bukhari na aisha Allah ya kara mata yarda tace fataltu qala'id gudunin nabi biyadayya ni na kwance wato raquman manzo sallam ko kuma abinda aka rataya ma raquman da zai hadaya da su to ni na kwance su da hannuna biyadayya da hannuna da qalladaha sannan ya sami abin alama ɗin da shi ne sa masa wani rataye ko abin nan zare ko wani abu dai a ɗaura masu aure da ke nuna wannan dabba ta ibada ce ta yanka ce ta hadaya ce ta wace ce ana yin wannan ku shi ne take cewa su makalla da ha sannan annabi ya sa mata wannan zaren wa ashara ha yi mata alama ishar shi ne raƙumi na ɗan tsaga tozonsa in sa ne ma ɗan tsaga hajji ya fita to alama ce ta wannan raƙumi ko wannan sa na ibada ne ba na sayarwa ba ne to da annabi ya yi masu wannan wa ahadaha sannan ya aika da su da kan shi ma'ana zuwa Makka kenan fama haruma alaihi shay'un tace ba a haramta masa yin komai ba kana uhilla lahu wanda ya kasance an halatta matsayinsa me take nufi wannan ya faru a shekarar da annabi ya aika abubakar radiyallahu anhu ya hajji a matsayin amirul hajji da sauran sahabbai shekara ta tara ke an zo an yi an yi fatuhu makka shekara ta takwas makka ta zama gari na musulmi shekara ta tara annabi ya aika wa abubakar ya zama amirul hajji a wannan shekara ne annabi ya aika da hadayarsa aka tafi da zuciya an je a yanka masa a can aisha ta ce ita da kanta tana cikin wanda aka wato kwance su daga ɗaurin da suke kuma ta ga annabi ya masu wannan ya rataya masu wannan alama ya masu wannan alama da ake a tozo sannan ya aika da su kuma yana nan a madina ba a haramta mai da abin da yake ba ma'ana haramta mai mai ai mai hajji na kusanta iyali to ba haramta mai na kusanta iyalinsa ba haramta mai taɓa gashinsa ba ba haramta mai kaza ba duk waɗannan abubuwa ta ce bai daina su ba an gane wannan hadisin hadisin aisha kenan akhrajahu al-bukhari fi kitab al-hajj babu man ashara wa qallada bi dhil hulayfa thumma ahrama eh haka bukhari babin ya wato wanda ya sa ma dabbar sa alama a tozo sannan kuma ya rataya mata abin da ya rataya mata a wuya a zulhulaifa wurin miƙaci kenan su ma harama sannan ya harami ga wanda suka taho aikin haji kenan shi bukari nan ya kai bajin wannan kai hadisin kai sai hadisin muna 832 hadisu aishata radiyallahu anha anna zaid ibn abi sufyan kataba ila aishata radiyallahu anha inna abdullahi ibn abbas رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينهر هديه فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا قتلت كلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله بيديه ثم بعث بها مع أبي falam ya harum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un ahallahu hatta nuhira al-hadiyu akhrajahu al-bukhari hajifa inda malaman suke a nan hadisin Aisha shi ma wannan hadisin kuma daga Zaid ne bin Abi Sufyan yace kataba ila Aisha radiyallahu anha shiwa shi Zaid ga wasu ku suna gengedi zafi ake ko bacci ko daɗi wai zance ce daɗi ana magana hajji ana bacci kuma ba za ka yanzu ka ji hadisin farko wannan kuma kai gyaggyaɗi kuma wannan hadisin yana faɗin abin da sabanin wancan ne kaga sai ka zai ka fahimci karatun ba daidai ba ko ya kamata kowane ka fahimce shi hadisin zaidu dan abi sufyan ka taba ila aisha ya rubuta ma aisha wani abu kenan na tambaya Allah ya kara mata yarda kashi ce inna abdullahi bin abbas radiyallahu anhu kala lalle abdullahi dan abbas shi fa ga abin da yake kala yace man ahada hadayan haruma alaihi ma ya haruma alal hajj wanda duk ya aika da hadayarsa a yanka masa a can makka kenan to an haramta masa duk abin da aka haramta ma mai hajji hatta yun hara hajihu har sai an yanka masa hadayarsa a can makka shi yana nan ba taɓa gashi ba kusantar iya ma mahazuratul hajj da muka yi wasu da ku a baya shi waye wannan yake wannan magana zaidu ne bin abi sufyan ya rubuta ma aisha yake gaya mata gafa abin da abdullahi dan abbas yake faɗi kuna ganewa qala aisha tu. uwar ne aisha Allah ƙara mata yarda ya ce laisa kama ƙala ibnu abbas ba kamar yadda na abbas yake faɗi ba ba haka magana take ba ana fataltu kala'ida hadi rasulillah biya daya ni ne na kwance wato raƙuman da annabi ya aika su a matsayin hadaya da hannuna ni na kwance su sun ma allada ha rasulullah biya dai kuma annabi shi ya tsaura masa alama ta wannan dabba ibada ce da hannunsa kuna ganewa summa ba asa biha ma'a abi sannan ya aika su tare da babana wai babanta abubakar Kina ta ce shi kuma yana tare da mu kwalam ya harum ala rasulullahi shay'un a halahullahu hatta nufir alhaji nabi ba wato ainihin kwalam ya harum ala rasulullahi ba wani abu ɗaya da ya haramta ga manzo wanda Allah ya halatta mashi har hatta nufin alhadiya har aka yanka wancan dabbobi annabi ba abin da ya bari ya ci gaba da harkokinsa wanda mai zaman gida yake ba mai aikin haji ba to kaga yanzu ka ji wancan jinji ba ka ji wannan ba kaga sai ka ji karatun bai bai ko kuma yanzu in ka ji wannan can kaga sai saboda haka ake so ba a san gyangyaɗi in ana karatu na ilimi in ana wa'azi ne shi wa'azi dama ji kake abin da ya rike ka rike ka rike abin da ya tafi ya tafi amma karatun ilimi wanda ake ɗaukar shi daga bango zuwa bango wannan ba a so kai misin ɗin wani abu an fahimta da kyau saboda abu ne ake yin shi a tsare na ilimi wannan kunga shi ke nuna maka wato ashe harkar ilimi ana gyara inda wani ya kuskure a baya ma ta an sami irin wannan inda ta yi mashi wani gyaran wanda zai yi tuna don karatunmu na baya a irin wannan sai shi ma yana wata fatawa na mata ce a a na yawwa ya ce yawwa ta ce ya ce yawwa ita kuma ta ce a abai bakon barakallahu fika to wannan duka sai kai ta ganin yadda sahabbai suke rayuwa ashe a yau kinan da zai faru a wurin mu je ku ji karatu kila kai ka ji bisa kuskure wanda kuka ji tarin ya ce ma a ah, ga yadda yake to sai ka karbi gyara kar ka ce kai ka kabe iya abinda kai haka yake ba gyara ba haka har ka iri kun gane ta yi shi abdullahi dan abbas ila bisa kuskure ya faranta ka kuma aisha tare da ita ke abin jinnan shi ko kaga sannan yana yaro karami aiki ko akwai abubuwan da shi ma labari aka bashi a sarjahu bukhari kitabul hajji babu man qallada al-qala'ida bi yadihi babin wanda ya sanya ma wato dabbobin sana na hadaya ya rataya musu abin da ya rataya musu wanda ke nuna su ibada za a yi da su da hannunsa abin da ake nufi kenan to sai babin mu da 65 babu jawazi rukubil badana al-muhdatu liman liman ihtaji ilaiha babin da zai bayani akan halaccin hawan raƙumar da za a yi hadaya da ita ga wanda ke bukata ya hau ya halatta don za a yi hadaya da raƙuma ba kawai ta ake zagararar zagararar ba ba hawa kamar yadda ce lokacin jahiliya suke da aƙida ta dabbobin da suke aje wato kansu, su sa'iba da su a cece ko can da na ya kawo su wacece su wasila ko yau hama duk waɗannan aje su ake ba hawa ba ta saba waye saboda an aje ma gunki wannan ta gunki ce wannan ƙudurin ne da musulunci zuwa ke so a share shi don za ka yanka dabba ka hada da ita ba zai hana ka hauta ba in tatsatta ake ba zai hana tatse ta ba duk ba laifi ba ne an fahimta da kyau in sa ne wanda ake aiki da shi ba zai hana aiki da shi ba don za a yi layya da shi ko don za a yi kaza da shi abinda ake so kawai a gaya mana kinan hadisi na 833 hadisu abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badana badanatan fa qala irkabha فقال إنها بدنا وقال اركبها قال إنها بدنا قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية أخرجه البخاري كتاب الحج نعم حديث أبو هريرة الله يقال مصير ده ce lalle manzo sallam ra'a rajulan ya suku manzo ya ga wani mutum yana kora dabbar da za a yi hadaya da ita a nan badana ana nufin raƙumar da za a yi hadaya da ita shi ne ake mace ilakin badana faƙari sai ce ha to ka hauta mana kai ta kora ta ka hau mana ka huta faƙari sai ce ha badana a'a ai wannan ta hadaya ce ta ibada ce kamar shi a fahimta shi bai kamata a hau ko faƙari sai ce ha duk da haka dai ka hauta mana ƙari sai ce ha badana <laughs> yau shi bai fahimta ba ai ta ibada ce ƙali sai annabi ya ce irkaba ha wailaka ka auta kai canka ya ina gaya ma kai abu kana ja da ni haka ma haka ne ko kai canka ana cewa kai kana cewa ka kaza kaza ma'ana duk abin da yake na ibada aka ce kai to ka ce to kawai kam an wa a can li rasulillah ba a ja ka ce kai ga fahimtar ka har yau ana irin wannan mutum a nuna mai ga abin da yake shi kuma ya kaje ya ce ga yadda zai to ba da ka kasan ba shi ba ka zo ka yi daidai kawai in ba haka sai a ce laka kai canka domin ka bar abin da yake shine daidai ko annabi ya faɗa mai wannan kalma ko a dai ta uku ko a kibi ya ce kai canka a hudu bukhari kitabul hajji babu rukubil badan sai hadisi na 834 a babin hadisi anas anas radiyallahu anhu annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badana faqala irkabaha qala innaha badana qala irkabaha qala innaha badana qala irkabaha salasan akhrajahu al-bukhari bambanci kawai wancan ruwayar abu huraira ne wannan kuma ruwayar anas ko eh shi ma da ya ce annabi sallallahu ya ga wani mutum yana kora dabbarsa ta hadaya sai ce da shi ka hauta mana sai ya ce ai wannan ta hadaya ce kada ya ce ka hauta mu ne ce wannan ai ta ha badana ta hadaya ce ala ha salasan hadde su uku ya ce mai ka hauta wannan lafazin bai zo da ka ba ko kitabul hajji babu rukubil badan haka bukari ya kawo shi sai babi na 67 babu wujubi tawafil wada wasu qudihi anil haidi babin da zai bayani akan wajabcin yin tsawafin ban kwana ga mahajjaci sannan da kuma sarayarsa ga mace mai haila macen da haila ta zo mata to ita kuma ta samu shi kenan ya sauka a kanta wajabcin shi yasa malamai suke ta saɓani shin tsawafin wada an ce wajibi ne shi ma sai kai yanka kenan baka yi shi ba ko koyaya jamhur suka ce eh ainihin sai ka akwai jini kenan sai ka yanka jini imam mali ya ce a babu jini wajabci ne amma ba wajabci irin su sauran ayyukan da suke cikin aikin haji wannan ai bayan aikin haji ne ka gama aikin haji ban kwana za ka yi da ka'aba sai ka je ka yi dawa fi sannan ka fito makka shi ya ce babu kuma ra'ayin mali za ka ga ya fi sauki musamman yanzu da alhaji ba shi da ikon kanshi sai ka je ka yi dawa ban kwana za a tafi sai a ce a'a a yanzu amma an fasa ma tafiye yau haka shi kenan za ka sake koma harami kenan sai ka ja sake maku kara kwana biyu kwana uku to sai kuma ka ta kankance kuma baka yau ba kuma sai a ce maza maza ku hau mota gidda ko madina da baka baka da ikon kanka sai ga ba zai yi ka je ka yau dawafi ba ka zo ka hau mota in ka ce za ka tafi shi kenan tafiyar ce ta ayar sai a zo a baka sai ka ga to kaga yanka ce wajibi ne sai ka an ka ce wajibi ne wajibi ne in ka bar shi sai ka yanka to fa sai ka yanka kina amma ka dauki ra'ayin imamu Malik wajibi ne in ka sami damar yi baka samu ba wani uzuri ya zo ya gita shi kenan wallahi ala amma dai jumhur irin su imamu Shafi'i su suna ganin irin su Abu Hanifa wajibi ne har yanka za a yi to ga dai hadisan da aka kanan karkashin sa hadisi na 835 حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائل أخرجه البخاري حديث عبد الله بن عباس yake ba da labari ya ce umiran nasu an umarci mutane idan sahabi ya ce an umarci mutane me ake nufi kenan a zamanin sahabbai ba wanda zai umarni na a yi ibada sai saboda haka yin suka ce umiran nasu kenan an umarci mutane a ya umarnin an yi kuna ahadihim ahadihin bilbaiti ya kasance karshen alkawarinsu su da ɗakin Allah shi ne wato ainihin su je su mai tsawafi kenan su je su kewaya shi sau bakwai sannan su fito ya zama ne ake kira tsawafin wada illa annahu khuffifa anil ha'iri billahi ta'ala ce sai dai an yi rangwame ga mace mai haila ita kam an mata an gwame wannan hadisi a karjar bukari kitabul hajji babu tsawafil wada hadisi na 836 shi ma hadisi shi kuma hadisi Aisha ne zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qala li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna safiyyata bint huyayy qad hadat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la allaha tahbisuna Alamtakun takun qafan ma kunna fa qalu bala qala fakhruji akhrajahu al-bukhari aga wannan hadisi ya da fito da wancan magana ko Abdullahi da Abbas al-Kulay hadisin Aisha kara mana sharhi da fassara sai wato Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qala li rasulillah Ta ce ma manzo sallallahu alaihi ya rasulallah, ya manzon Allah inna safiyata bint huyayyin adhaba lalle safiya binti huyayyin da hadat hakika haila fa ta zo mata muna ganewa haila ta riga ta zo mata ita kuma kamar ita can yadda ya zo mata sadda aka zo za a yi aikin hajji to ita kuma nan an gama hajji kenan ranar da za a fito daga wannan muhassab sun kun san muhassab da ne bai zango ko a to nan da aka zo ranar da za a dungumo a taho madina to ranar ita kuma al'ada ta zo mata ala rasulullah sai manzo su sallame ce la Allah ta hadisuna a ko dai tana so ta tsare mu ne so take mu zauna mu jira ta ita ma kamar yadda kike muke jira ki kika je kika yo farago ita ma zo take ta tsare mu sai ta ce alam ta kun tsafar ma a kunna na biyu ce ah wai ba ke yi tsawafi na aikin haji bane tare da ku tsafar wannan tsawafin ifada eh, tsawafin ifada kenan ba ta dawafi bane na Hajji tare da ku alu fa su mata sai suka ce bala eh tayi ya rasulullah kada sai ce fa kharuji kenan kawai da ita da mu duk gaba ɗaya mu fita tawazinta na wada yanzu ita ya tsare tun da al'ada ta zo mata shine mahallin shari kun ji hadisin ya fito da wancan ko akhrajahu al-bukhari kitab hadi babul mar'ati tahizu ba'da ifada haji bukari da kai babin babin mace ce haila ta zo mata bayan ta yi tawafin haji sai tawafin bankwana tawafin haji shine wajibi dole ne shi a tsaya a yi shi amma tawafin wada wajibi ne amma ba wa wajibi na rukuni ba tawafin tawafin ifada rukuni ne na aikin haji amma tsawafi wannan wajibi ne na bankwana to da haka tunda haila ce sai ta hakura ta kawai ci a tafi da ita sai hadisi na 337 shi ma hadisu Aisha ne Allah ya kara mata yarda alata ce halu safiyatu lailatan nafri fa qalat ma qurani illa habisatkum illa habisatkum habisatkum ko habisat haka ne habisatukum ne ko habisatakum ne sabi habisatakum zai zama ala nabi sallallahu alaihi wasallam aqara halqa nahar ila na'am ala fanfiri da al-bukhari kaga ta magana bukhari an fassara shi nan fanfiri hadisin Aisha na biyu wannan ruwayar tace hadu safiyatu safiyatu bintu huyayyin haila ta zo mata yaushe lailatan nafil daren da za a ɗunguma a fita daga makka a tafi madina shi ne lailatar nafari a eh, faƙala sai ta ce ne illa habisatakum ni ba na zaton komai sai dai ko zan zan tsare ku ne ko ko tsare ku zan yanzu daga tafiya tunda ni haila ta zo ko za a jira ni kinan qala biyu, sallam aqara halqa sai nabi ya ga mata su kalmomi da ake faɗi kamar dai irin ke abin nan kamar a ce irin karbala ya daka din nan ko kuma qatalaka Allah kalmomi ne laraba ke faɗin su ba abin da suka kunsa ake nufi da su ba domin kakka ce akara kamar a ce a soke a ke daga akaru ne halka kuma a ce shi amma sai a faɗa mutum wata magana ne kamar a ce kai kai kai dai kai kai kyala magana na taka haka ne bai gaya mata ta kyala wannan magana ta ta a yau man nahari shin ta yi tsawafi rana ta goma ta yi tsawafi na hajji da ita aka yi ila na'am ta ce i ala sai ce famfiri shi kenan kawai kifito fito mu tafi yanzu da ke za a fita a taho madina magana a jira ki sai kin bai taso ba magana sai kin yi tun da haila ta zo masu ke shi kenan ya tsaya a kai kakar da bukari kitabul hajji babul ijilaji minan mahassadi haka bukari ya ce bani wato babin tafiya da sauran duhun dare aka daura ayari aka bar muhassab muhassab shine inda na ya zango ya ɗan huta wanda yake a makka kenan kafin a fita wasu ce ya yi haka don sauran safin su zo a tattaru gaba ɗaya kamar yadda ya azurfi laifa ya zo ya yi awa nawa yi 24 ko ya yi la'asar sai da azahar ta dawo ya sannan aka ɗaga aka baro muzdalifa ne hikima da sahabbansa duk su taru wanda ya lati ya karisu wanda ya da yamma wani da magariba wani da dare wani da safe wani da rana duk zai da suka taru sannan yaran ranka baro muzdalifa to haka muhassaba na biyu da aka gama aikin hajji sai da ya zauna muhassab a nan aka jira aisha ta zo ce a nan kuma aka jira kowa ya zo aka ɗungumo aka taho saboda annabi da yake kula da sahabbansa da kuma da ya damu da kulawa da su da tausaya masa musamman mata to shine bukhari sai ya ce babin da wato ake barin muhassar da sauran duhun dare idilat shine tafiya cikin adilja shine duhun dare da sauran duhu duhun dare aka ɗago aka rankaya saboda da haka ake tafiya matafiya sukan kafin asuba ce za su tashi sai kafin asuba sun yi nisa an rage an rage tafiya bayan ya asuba a sake rana na zafi to sai a yi zango rana ta take a huta a kai lula sannan kuma ta karya to kuma sai a tsora amma sai a ta tafiya har magariba dama isha kaga hada ta za a yi sai a yi zango haka matafiya da suke ana zaman lafiya kuma sannan saboda rana kuma tafiya ce tara kuma da kafa ba yau irin irin ta mota ba haka ake irin wannan dabarun na'am wannan shine wato karshen shi wannan babin kenan yanzu sai sai babi na nawa babi na 68 babu da kulil ka'aba lil hajji wa ghairihi was salati fiha wa du'a fi nawahiha ha babin da ke bayani akan mustahabbancin shiga cikin ɗakin ka'aba ga mahajjaci da ma wani wanda ba mahajjacin ba ko ziyara kaje wasalati fiha da yin sallah a cikinta da yin addu'a a sasanninta dukkansu wannan ai an gane bajin eh kawai ana nuna mustahabi ne ka sami dama don magana shiga ɗakin ka'aba? ba abu ne da kowa zai iya ba su ma sahabbai da suka tafi ba dukkan su ne suka iya shiga ɗan ba saboda haka har yau har gobe in ka sami wani dalili sai ka shiga ko ila ka zama gwamna ko wani minista ko shugaban kasa ji za a girmama ka a buɗe ma ka shiga to ka shiga musu haɗi don ba haka ba ka nan dai a ce ka abu shigar ta yana da wahala to musu ne ka shige ta dalili hadisi mu na 838 hadisi bilalin an abdullahi bin umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه wa kana albaytu yawma idhin ala sittati amidatin thumma salla akhrajahu al-bukhari na'am wannan hadisin bilal ne bin rabaha kenan Allah ya kara masa yarda an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar wacce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam da al-ka'abata lalle inji abdullahi dan umar manzo sallallahu ya shiga ka'aba wa usama ibn zaid da usama ɗan zaidu shi ma ya sami damar shiga wa bilal da bilal mai kiran sallar kiran ko wa usman bin alha da usman dan alha ko alhajabi mai kula da kofar ka'aba kenan shine hajabi mai shine hijaba shine yake kula da hijabi na ka'aban gaba daya kasan tana da ana mata hijabi ko ko sunan shi na alhajabi an jingina mai aikin dinki inda shi ne mai buɗe ƙofa da sa mata hijabi kaga shi ma ai baya bari a shiga ya zauna a baya ba wa yana samu yana shiga fa a galakaha alaihi sai kulle kofar da shi yana ciki da manzo su suno su <laughs> zo hudugo to saboda haka sai ya kulle wa makasa fiha annabi ya zauna cikinta wa sa'altu bilalan hina kharaja abdullahi dan umar yace sai na tambayi bilal lokacin da ya fito ma sana annabi sallallahu ne annabi yayi da ya shiga cikin ka'aba kana sai yace jala amudan abdullahi dan umar duk kwakwafin sa shi bai sami bai sami damar shiga ba amma dan ya san dai me aka yi a ciki tun da bai nan ya kamata ya san me aka yi kenan sai da Allah ya bashi dama ya kenan ko sai sai ya me me annabi yayi yayin da ya shiga cikin ta kala sai ce ja'ala amudan an ya tsari. ya sanya cikin filolinta guda shida ya sanya ɗaya a hannunsa na hagu kuna gane wa amudan an minihi sannan ya sa kuma ɗaya tilaɗin ko tirken a hannunsa na dama eh ta salasata amidatin wara'ahu guda uku kuma ya basu a bayansa amma a cikin ruwa da bukari wacce ba musulun abinda aka ce annabi ya sa ainihin amudai ne an nihi ba shi da wani ya sa kirke biyu a damarsa kirke ɗaya a hagunsa guda uku kuma a bayansa wani abdullahi ɗan wani ke bin kwakwafi wurin bilal ya ya annabi da shi ne ke gaya mai ga yadda ya tsaya tana da filoli guda shida a wannan zamanin saboda haka ya ce wa kanal bai ce wa ma'izan ala su ta ce a amidatin lokacin kaba tana da filoli guda shida ne a cikinta annabi ya sa biyu hannunsa na dama ɗaya hannunsa na hagu guda uku kuma a baya haka ya tsaya sun masalla sannan yi sallah kuna wa? a karajar bukhari bukhari ne ya fitar da shi wannan hadisin kitabu sala babu salati na sawari fiye da jama'akin babin yin sallah tsakanin filoli na ka'aba kenan ko kuma na masallaci fi gairi jama'atin a sallar da take ba ta jama'a ba kenan sai hadisi na 839 hadisi ibn abbasin radiyallahu anhu qala لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت جاء في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه الكبلة na'am akhrajahu al-bukhari shi hadisin abdullahi dan Abba kala cewa lamma da kalan nabi sallallahu alaihi wasallam baita yayin da annabi ya shiga dakin ka'aba da afina haibi da kulliha yayi addu'a ne a cikin bisa sannan ta addu'a yi walam yusalli bai salla ba a ciki hatta kharaja minhu sai da ya fito waje falamma kharaja raka raka'atayn yayin da ya fito wajen ta sai raka'a a biyu fi qubulil ka'aba inda yake fuskanta ita ka'aba din wa qala hadhihi qibla yace wannan ita ce al-qibla wacce ba canji har abada ba kamar baitul maqdis ba an ce mu kalle ta mu dawo mu waye a hadhihi al-qibla wannan ita ce al-qibla wacce ita ake kallo ya tsaya a wajenta wanda yanzu duk limaman za su yi sallah nan suke tsayawa za a yi sallah a harin kun ga inda limaman suke tsaya ko ita ake fuskanta ka amince to shi abdullahi dan abbas abin da ya ce kina a karrahu bukhari kitabu salat babu qauli allah ta'ala wa takhuzu min maqami ibrahima musalla ya hadisi mun karshe hadisi na 840 hadisi abdullahi bin abi aufa ala itamara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa afa bil baiti wa salla khalfa al maqami raka'atayn ومعه من يستره من الناس فقال له رجل adakala rasulullah sun amma da kaba a lala a kare da bukari kitabul hajji babu mallam ya da kudin kaba hadisa abdullahi bin abi aufa shi kuma kale ya ce ita mara rasulullah manzo sallallahu ya yi umara fada fa bil bayt sai tawaji a wannan ɗaki na ka'aba wa salla khalfal maqamir katini ya dawo bayan maqam ibrahim yayi sallah raka'a biyu tana fila wa ma'ahu man yasturuhu minan nas tare da manzo a wanda suke mai sutura suna kakkare shi fa qala lahu rajulun san sai wani mutum yace da manzo yace wato yace da shi ka adakala rasulullah da kaba wato wani mutum yace ma abdullahi bi aufa kenan shin manzo ya shiga dakin kaba kala sai ce la a bai shiga ba a karga bukari kitabul hajj babu man lam yadkhul kaba to yanzu zamu ji hadisan kamar da sako daban-daban ko hadisin bilal shi ya ce nabi ya yi sallar cikin kaba. hadisin abdullahi dan abbas ya ce bai ba a ciki a waje hadisin shi abi aufa shi shaye ma bai sallar ba kawai to ya ce nan za mu eh, bai ma shiga ba kai ko yau? to wannan dai malamai sun yi saɓani ko a cewa yaya sallar wato sallah wace ce aka kore annabi bai ba a ciki tattafarin la ita ce aka kore bai ba duk ke fakin duk kowa da kowa na sahabai na bai shiga ya sallar farilla cikin ka'aba ba kun gane wannan to sannan wacce sallah ce yayi wacce shi bilal ya faɗi ita ce sallar nafila hadisin abdullahi dan abbas da shi ya ce bai ba wanda malamai sun ta dogon bayani musamman shi musulmi ya ta kawo dalilai yace kaban nan ne da aka shiga shi wannan hajabi din Usman bin Talha al-Hajabi ya fi kulle ta waga ko duhu duhun nan ba lalle wanda suke ciki su ma iya sanin annabi yayi sallah bai sallah ba saboda haka in wani ya ce bai ba ya abin da ya sani kenan wanda kuma ya ce yayin shi ma abin da ya sani kenan kuna fahimta da kyau saboda haka an kulle ta akwai duhu zai yiwu shi bilal ya ga annabi ya yi sallah kuna fahimta da kyau ya yi sallah na zila a ciki shi kuma wanda ya bai ba ya baya abdullahi dan abbas ce bai ba shi kila bai bai iya sanin annabi ya yi dan da akwai duhu kila shi abin da ya fahimta annabi addu'a annabi ya yi sallah ya yi addu'a saboda haka malamai suka ce duka wannan sun tabbata cewa zaka ka iya sallar nafila a cikin ka'aba sannan kuma zaka ka yin addu'a a ciki saboda haka wurin hijirin hijiri isma'il din nan kun san akwai wurin da aka dan rage ko wanda aka yi mai ɗan gini gajere nan da kofa nan ma da kofa shi yasa za ka ga har yau duk matsin mutanen saudiya suna bari wani lokacin a kai shiga wannan shigar ana dauka asalin cikin ka'aban rage shi akai in ka shiga nan kai nafila kamar ka yi koyi da nafila da annabi in ka shiga kai addu'a ka yi koyi da addu'a da yi shi yasa har yau duk matsayin wani bin za suna ɗan bari a shiga a yi wasu ma su ɗan zauna da haka wannan cewa hadisai da muka ji su malamai ji abin da suka fitar kenan wato shi sannan kuma yaushe ne aka yi wannan malamai sun ce yawon fatihi da aka zo a wannan yanayin kun san an zo a sannan da ne a cikin kaba akwai gumaka don da aka yawon fatihi shekara ta tako ba ita ce bai shiga ka'aba ba a idan shiga kai ba ita yi nafila ba saboda a wannan lokaci gumaka ne ma ake kokarin da shi ja alhaq wa al batil inna batil kana zahuka sai a tura gunki da hotuna a cikin ta da gumaka su aka yi ta kokarin kawa shekara ta takwas saboda haka wanda suka ce bai salla ba kila ita suke ne shekara ta takwas amma shekara ta tara shine abubakar ya zo aka yi hajji ba manzo shekara da aka zo aka yi hajji kuma to ga wannan shekara annabi sallallahu zai sami dama ya shiga ba wani abin da za a ce ya hana shi sannan kuma ka ce yana lai amma dai dai yake faɗi bai sallah farilla a ciki ba saboda haka kaga hadisan da za a iya fahimta su ko kana neman karin bayani ka goma cikin shi wuri za ka ga sharhin da ya ma insha Allah ina ganin za mu tsaya da muka karanta daidai Allah ya mana tare a alada abin ya kuskure kuma Allah ya gafarta Allah ya ba mu ikon aiki da ina muke karanta